ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Gashin kuma kashi na goma sha biyar. Malama me za a baki? Akwai wani mara lafiya da muke da shi ne a gida, an rasa kan ciwonsa. Shi ne na ce bari ne maka bayani ko za ka fahimci ciwo, Wataƙila a samu maganinsa a nan. Na tsinci kaina da koro wannan bayani. Mai shago ya ce to "Bisimillah, zauna. Ya nuna min wani ɗan benci. Na zauna na so mai masa bayani. Tun daga kan tararin da nake gani a jikinsa da yadda ciwon Abdul ɗin yake da ma lokacin da na je ɗakinsa na ga kusurwa biyu suna fidda hayaƙi da ma yadda ciwon nasa ya sauya yanzu sannan da irin yadda nake ganin haza-hazo daga sashen momi da ma yadda nake ji a jikina idan zan je sashen. Mai shago ya riƙa kallo na har na ƙare magana. Ya sauke ajiya zuciya na murmushi. Ya ce ya sunanki? Humaira. Amma ke ‘yar wani gari ce? To, babana ɗan nan Kaduna ne, mahaifiyata kuma ‘yar Adamawa ce. Kina da aljanu? A'a, ban taɓa ganin alamun aljanu a tare da ni ba. In ina da su ma da sun tashi ai. sai dai na taɓa ɗaukar maciji a gidanmu lokacin da ya zo amma kuma ba mai cutarwa ba ne bai mini komai ba kaga ai shi ba aljani ba ne ko amma kina zuwa islamiyya na daɗe ban je ba gaskiya a aji biyu na tsaya ni yanzu daga amma zuwa nasu ba zan iya karanta ba ba tare da an min gyara ba ya yi dariya domin ya kula akwai tarin wauta da rashin ilimi a cikin maganata ya ce hmm. idan kin je wajen iyayenki ki bincike su da kyau za su faɗa miki dalilin da sa kika iya ɗaukar maciji. A gaskiya akwai abu mai girma a tare da ke, sai dai na kula ko ke biki san da shi ba. Na tabbatar da kina da ilimi, da ke kaɗai za ki iya maganin matsalar ɗan uwanki. Amma zan haɗa miki magani, idan aka dage da yi masa zai warke. Na yi masa godiya ina cewa ni ma ina son karatu, zan koma makaranta, ko dan iya addu'o'i. Ya yi dariya ya ci gaba da haɗa min maganin. Ya miƙa mini su yana cewa wannan ruwan ayatul shifa ne. a fara bashi ya sha sai a wanke masa kansa da fuskarsa in son samu ne a shafa a duk jikinsa kullum sai kuma wannan hayaƙi ne za a riƙa yi masa a rufe shi da zani tararin zai riƙa shiga jikinsa wannan kuma a riƙa zuba masa a cikin abinci yana ci wannan kuma a ruwan wanka za a saka masa yana wanka da shi sannan kuma a duk dare idan zai kwanta a shafe masa jikinsa gaba ɗaya in sha Allah nan da lokaci kaɗan duk girman abin da yake tare da shi zai rabu da shi. sai dai maganin kafin ya ƙare sai kin da an sake haɗa wani saboda ba a so ana magani ya ƙare ba a ci gaba ba to na gode nawa ne kuɗin dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar amma ki bada dubu goma na yi miki rage na yi masa godiya na ƙirge dubu goma na bashi ya zuba mini magani a leda ya bani na amsa na wuce sai da na je na sai maganin sirop ɗina na dubu biyar kafin na koma gida a ƙafa a gajiye da na shiga gidan nake jin kamar ina taka wani tudu ne akan ruwa kaina yana sara min sai kuma nake ganin gidan kamar ana girgiza min shi haka dai na shiga har zuwa sashe na na zauna ina mayar da numfashi tare da tunanin yadda zan fara wa Abdul magani ba tare da kowa ya sani ba miƙewa ne na fara kai komo a falon ina lissafin abin da ya kamata na yi na shiga addu'a kan Allah ya bani sa'a akan abin da nake ƙudurin yi ni na san taimako zan yi ba wai cutar da shi zan yi ba ina da yaƙinin insha Allah wannan magani hanyar warakarsa ce. Hakan yasa na ji wani ƙarfin zuciya tare da jin ma kamar har ya warke. Sai na ɗauki ledar maganin. Hanna zo ƙofa zan buɗe, sai na ji tashin mota an fita. Yana leƙa na gaban ga motar abu ba. Hakan ya ƙara mini kuzari. Na nufi ɓangaren momi na shiga ta ƙofar baya kamar da yadda na yi rannan. Na yi sa'a kuwa ba kowa. Na shige ɗakin Abdul na tura ƙofa. Na sanya mukulli ta ciki. Abdul na kwance a kan tiles magashiyan, sai numfashi yake fitarwa. Jikina na rawa na isa gare shi, ya jiyo yana na da alama ko tashi ma ba zai iya ba. Nan take na buɗe murfin jarkan nan na ruwan ayatu shifa. Na ɗiba a hannuna, na tsinci kaina ina yayyafa masa. Sai firgigi dai zumbura ya tashi zaune yana ta wani zazzare ido. Gana haka yasa na ci gaba da yayyafa ruwan a kansa. Ya sa hannu ya shafo fuskarsa, sai ya sauke ajiyar zuciya mai nauyi. Ya kalle ni cike da rauni, idanunsa sun ciko da ƙwalla. Ni kuma sai na kai jarka bakinsa. Bai man musu bai so sha. Sai da ya ƙwalƙwale kafin na janye gora Na rufe, na shiga bayansa na haɗa masa ruwan wanka. Na sa masa garin magani, na fito na tsuguna a gabansa ina masa bayani. Wannan magunguna na amso su ne a wani Islamic chemist yanzu. sha Allahu in dai kai amfani da su akwai waraka a cikinsu. Wannan za ka riƙa sha kana gogawa a jikinka. wannan na abinci ne, ana barbaɗawa, wannan na ruwan wanka ne, wannan kuma hayaƙi. Wannan mai za ka shafa da daddare idan za ka kwanta. Zan tafi da su na ajiye a wajena. Yanzu ka tashi ka je ka yi wanka, na saka maka maganin a ciki. Idan ka gama, ka yi ƙoƙari ka fito, ka zo sashe na. Sai na baka abinci ne maka hayaƙin. Don Allah kar ka faɗa kowa kaji. Ina son sai ya tabbata akwai waraka a maganin kafin za mu fallasa hakan. ko da ka ji sauƙi a jikinka ka riƙa nuna kowa baka ji sauƙi ba. Ya gyaɗa mana kai, sannan na suri da maganin na buɗe kofa. Sai da na leka na tabbatar da ba kowa sannan na fice daga ɗakin. Na fito zuwa sashi na, yana mai sauke ajiyar zuciya da farin cikin babu wanda ya gani. Abdul ko wani irin yanayi yake ji a jikinsa, kamar ana zare masa wani abu tun daga kansa har zuwa ƙafarsa. Kuma abun mamaki, wannan iska da yake ji yana shiga kunnensa da hancinsa, kamar an ɗauke wuta ya daina ji kwata-kwata lamarin Allah ya fi gaban kwatance sarkin sarakuna wanda ya dogara gare shi ya isa masa tabbas ayoyin ayatul shifa sun fara aiki saboda ya ji ƙwarin gwiwa da ya saka shi ya miƙe ya isa bayi da ƙafarsa ya shiga bahon wankan ya wankan sa yana jin kamar ana ɗaye masa wata fata ne a jikinsa da ya fito sai ya ji ɗan kuzari a jikinsa haka ya matuƙar masa daɗi da haka ya sa ƙananan kaya ya fito ta falo ba kowa sai ya silale da fa ɓangaren humaira ina ganinsa na miƙe da sauri don dama shi nake jira na kawo masa sauran kunun tsamiyan da na karya da shi ɗazu da ƙosai na zuba masa garin maganin na a kunan na motsa na bashi ya zauna a kafet ya so mace sai da ya cinye komai tas kafin na zubar da turaren wutan da ke bona ɗina na dawo na saka turaren hayaƙin na a jiki na jona wuta tunanina ya bani na hakan inda ban san inda zan samo garwashin wuta ba. Na je ɗakina na ɗauko zani na dawo, na ce ya tashi mu je kusa da bona ɗin. Ba musu ya miƙe ya isa wajen. Yana zama na buɗe bonar, har hayaƙi ya fara tashi. Na tura sa na rufa masa zanin. Yana ji yana tari yana ƙoƙarin ɗagowa, aiko na danne kansa a ciki, har sai da ya turari sosai, kafin na ƙyale shi. Sai na kashe bonar na cire masa zanin. Nan take ya fara kele ya amai, duk abincin da ya ci yanzu sai da ya dawo da shi abin da ya ƙara bani tsoro aman da ya dinga yi na jini har da guda-guda da wani bakin abu a ciki can sai ga ƙaton gashi a dunkule da wani abu zare-zare wanda ban fahimci ko me ba sai da ya gama tsaf sai ya baya zai faɗi na taro shi tare da kama shi ya miƙe na kai shi kicin ya wanke bakinsa sai na kama shi ya fito yana ta faman layi yana hango mai gadi na sake shi ya dafa bango ni kuma na koma cike da sauri a hankali abdul ya rika jan kafarsa har ya cimma sashen momi yana ƙoƙarin shiga ciki ya yanke jiki ya faɗi da sauri mai gadi ya tako wajensa yana salati ya shiga falon momi yana kiranta da ƙarfi ta fito da sauri suka yi cirko-cirko a kansa momi ta sa mai gadi ya kira su musa suka kama shi suka kai shi ɗakinsa suka kwantar a kan gado ba ta yi wani yunƙurin kiran abu ba don ciwon nasa ma ya bi jikinta ba ta cika wani fargaba ba yanzu. Sai yamma Lis Abdul ya farka daga dogon baccin da ya yi. Ya ji jikinsa saka yau, babu inda yake masa ciwo. Sai kansa da ya ji ya masa nauyi, sai kuma rashin ƙarfin jiki wanda ya hana shi yin kataɓis, balle ya fito ya nemi abinci. Momi ce ma ta leƙo shi ta kawo masa abincin, amma ya kasa ci saboda baya jin wata yunwa. Aman da ya kawai yake tunawa, wanda a zahiri ya ga duk abin da ya amayar. Mamaki ya cika shi sosai akan ganin gashi da jinin. hakan ya tabbatar masa da jifansa aka yi ba wai aljanu ke damunsa ba kamar yadda malamin na ya faɗa kuma duk wanda zai auna aman da ya yi dole sai ya saka ayar tambaya akan asiri ne da hankali san ba zai ɗauka ba akan a ce wai haka kurin ne ya yi shi ya shiga tunanin waye wa laifi haka da ya cancanci wannan hukuncin nan yake shan magani bai taɓa jin maganin da ya kwanta masa a rai ba sama da wanda humaira ta samo masa yana da yaƙinin tabbas magani mai kyau ne kuma ya nuna akwai waraka a ciki. Don da a yau kawai ya samu sauyi, raɗaɗin da jikinsa yake masa ya daina, ga babu iska da ke shiga kunnensa da hancinsa. Hakan ya sa ya ji cewar zai dage sosai ya maganin, wataƙila sanadinta ya samu lafiya. Don da wuya ba ta kisa, wataƙila yana da sauran shan ruwa ne a duniya. Yau kam ya ɗan samu bacci da ya jima bai yi irinsa ba. Duda ya yi mugun mafarkai, wanda kuma Allah ne ba shi sa'a a ciki, babu abin da ya cutar da shi a mafarkin. Humaira. Ni dai ban sanya Abdul ya ƙare ba, do jikina ya mugun sanyi da irin aman da ya Haka na samo tsimma na shiga kwashe aman, na saka a leda, na samo omo na mofin ɗin wajen. Sai na saka turare ta bona, ƙamshin ya gaure ya ɗakin. Yana gama na kwashe maganin na je na ɓoye, na zauna a gefen gado na shanye sirop ɗina na kwanta bacci. Ba ni na farka ba sai bayan la'asar. Na tashi da mugun jin yunwa ga marata da ke mintsinata. Na tuna ya kamata a ce na ga jinin hailata tun satin da ya wuce, amma ga shi har yau bai zo ba. Ga sauyin da nake ji a jikina na yawan kasala, yau yana taruwa min a baki. Sannan ina jin kwaɗayin abubuwa. Sai dai ban kawo komai ba, don ban fahimci akwai damuwa ba, tunda ba ciwo nake ji ba. Sai dai ciwon kan da kullum nake cikinsa, wanda ban san dalili ba. Amma idan na sha sirop, nakan ji ya yi min sauƙi. Sai da na ci abinci kafin na je na sallah, Na da ina tunanin ko abin ya ci abinci ko ya ya ƙare ɗazun. Kamar zan je sashen sai kuma na fasa don kar in wuce gona da iri saboda ban shirya matsala ba. Har ban ga Abdul ba, don haka da tsananin zillimi na kwana da damuwa fal a cikina. Addu'a nake Allah ya sa ba maganin da na bashi ne ya masa wata illar ba. Bilal kuma bai dawo ba sai wajen goma na dare. Ina ɗaki ina jin motsinsa. Can na ji ya turo ƙofar ɗakina, na yi kamar na yi bacci, ya ɗaka mini duka a baya na tashi ina matsike ido ya tsaya a kaina yana cewa wai in tashi in je ɗakinsa yau yana da buƙata ta ba musu na bi bayansa muka je gama da zata kamar kayan wanki ya sakar mini gajiya sosai wanda hakan ya sa ina dawa ɗakina na tsarkake jikina na sha maganin syrup domin na samu bacci mai kyau duk da na sha da rana amma ban taɓa zama na yi tunanin illar shan maganin da nake yi ba ni dai burina ya biya min buƙatata ta lokacin Da safe sakayo na tashi, tare da jin ƙarfi kamar wata doki. Hakan ya bani tabbacin shan maganin dare ya yi mini aikin da ya kamata. Hakan ya sa na ce ba zan sake sha da rana ba, sai da daddare. Bilal ko yanzu sai dai na ji fitarsa, don ba mu cika haɗuwa ba. Ƙara fitan motarsa ya sa na tabbatar da ya tafi aiki. Na fito falo na duba ko an kawo mana abin kari, sai na ji sallamar ta ni ta shigo. Maka gaisa, kana ta wuce. Sai ni ma na isa Dane ɗin na buɗe. Naga ga ɗan wake ne, har da kwai a ciki ga kuma soyayyen naman kaza a gefe cinya da kirji da kuma kunun tamba wanda ya ji nono don sai ƙamshi ke tashi na zauna na cika kunduna na rage wa abdul don gaskiya ba sa saka mana abinci kaɗan da yawa suke saka mana har sai na ci na bari ina matuƙar jin daɗin girke girken ta ne kuma ina so ni ma na iya amma ranar na tambaye ta batun koya mini girki ta ce wai hajiya ta ce ba yanzu ba abin bai mana daɗi ba domin ina fatan a ce na zama cikakkiyar mace a gidana. Na iya girki da sarrafa kayan wuta, don da ban san ranar da zama na zai ƙare a gidan ba. Kuma ina hangen ƙila nan gaba, Bilal zai gane gaskiya, ya daina ƙuntata mini. A lokacin dole na kula da gidana da abincinsa. Sai dai na yi alkawarin kotani ta koya mini ba. Zan riƙa leƙa gidan ina Amina tana koya min. Don ita ma ta iya girki kala-kala. Ko rubuta ne sai na riƙa yi a takarda ina dubawa. Ina so na je na ƙara ganin Umma, amma babu fuskar tambayar Bilal. Ni ba waya ba, bale mu riƙa gaisa ta nan. Nan take na ji sha'awar son riƙe waya, sai dai kuma ban sanya zan yi ba. Idan na ce zan siya, Bilal zai mini wata fassara. Idan kuma na ce siya min ba lallai ya siya ba. Yana zaune ina ta saƙe-saƙe, na ji an shigo falon. Na juya sai na ga Abdul ne. Na miƙe da sauri na shiga ɗakina na ɗauko maganin. Ya zauna a kafet sai na fara bashi ayatul shi ya sha, na kuma yayyafa masa a kansa, kana na bashi abinci kamar da yadda muka yi jiya. Ya yi turare lafiya lau bai sake amai ba, da ya gama na samu baƙar leda na yanka ta gida hudu na ƙulla masa maganin wanka, na ce idan ya je ya wanka, sai na ƙulla masa maganin abinci na rana da na dare. Sai mai, shi ma na kulla masa a leda, na ce ya shafa da daddare, saboda na san ba lallai ya sake fitowa ba. Kuma ba na so mu riƙa tsallake maganin, ya fi mu yi yadda malam ɗin ya ce. Ya amsa yana gyaɗa kai, don har lokacin maganarsa bata dawo ba. Ya miƙe ya zuba ƙullan aljihu ya tafi. Na bi shi da kallo tare da fatan samun lafiyarsa. Bayan kwana shida, don daga wancan lokacin Abdul ke zuwa kullum yana hayaƙi a sashe na. Ya ci abincin safe da magani, da kuma ƙulla masa a leda wanda zai amfani da shi da rana da daddare. Har gashi yanzu mun yi kwana shida, muna yi tare, ba tare da wata tangarɗa ba, kuma alhamdulillah ina ganin sauƙi a jikinsa sosai saboda ina ganin yadda yake motsa jikin nasa akwai kuzari da kuma kyan da fuskarsa ta ƙara ya sauya daga mugun ramar da yi ya ɗan ci ko kaɗan kuma idanunsa da suka yi zuru-zuru sun fara koma daidai yadda suke kuma abin daɗi ma a rana na shida har magana ya yi min yana mini godiya ba ƙaramin daɗi na ji ba da na ga wannan sauƙin nasa duk na ƙara jaddada masa kar ya nuna alamun sauƙin da ya samu gudun kada a yi zargin wani abin. Abdul, a kwana na uku da ya fara magani, ya ji jikinsa ya yi masa daɗi, kuma ba mugayen mafarkai. Yana zaune ya zarfafa a tunaninsa, ya tuno da ko sallah baya yi, sai ya ji hankalinsa ya tashi, da yana ganin rashin sallah ma kaɗai ya isa ya sa Allah ya jarabce shi da wannan ciwo, saboda sallah tana hana alfasha da kuma abin ƙi. Sallah takan taimaka mutum kusantar Allah tare da samun kariyar Allah daga dukkanin wasu masifu. Dana da hakan da ya ya miƙe da sauri ya nufi ɗakinsa, don kar wani ya leƙo ya ga yana sallah, don kuwa baya ƙauna ci gaba da shan wancan maganin wanda sa'aba suke bashi. Kuma abin da ya ƙara tabbatar masa da maganin Humaira waraka ne. Ko an kawo masa abinci an zuba maganin wancan malamin, yana zuba na Humairan a ciki ya ci, sai ya ji duk babu wata damuwa ko matsala da cin abincin yake zame masa a da. Ya laula ya zo ya zauna a da duma. don ba zai iya jure tsayuwa ba. Ya shiga rama sallar rana don daga asubahi zuwa la'asar ɗin da aka ida. Ya daɗe yana addu'a sosai, wanda hakan ya ƙara sa masa wani irin nutsuwa a ransa. Shi yasa tun daga rana ya ci gaba da yin sallah, baya taɓa bari ta wuce shi. Doda baya zuwa masallaci, amma da zarar lokacin sallah ya yi yake yin ta a ɗaki. Sauran sallolin baya da bai ba, ya ƙudura aniyar idan ya samu lafiya zai rama su, har sai ya ji nutsuwar ya rama a ransa kafin ya daina. Humaira. Yau ta kama kwana na bakwai kenan da fara maganin Abdul. Ga har magungunan sun ta sama karewa Ina tunanin gobe idan Allah ya kai mu zan je na ƙara samar masa wani. Shiru shiru har yamma ban ga Abdul ya shigo ba, balle ya hayaƙinsa. Tunda ya saba da safe yake zuwa. Hakan ya sa mini damuwar ko jikin nasa ne ya motsa. Kamar zan je na dubo shi, amma na fasa. Saboda ina gudun matsala, kar a kama ni na je ɗakinsa. sa. Yana cikin wannan tunani sai gashi ya shigo da sallama a bakinsa. Da murmushi na miƙe da sauri ina amsawa. Na ce masa ko lafiya bai zo ba tun safe? Ya ce yau abu yana gida bai fita da wuri ba, shi yasa bai samu sakewa ba sai ɗazin da ya ga fitarsa. Shi yasa yanzu ya zo. Na ɗebo masa abincin rana ya ce mana ai ya ci ɗazu, kuma ya zuba sauran maganin jiya da ya rage na dare. Sai na je na zuba masa turaren hayaƙi na kunna. Ya shiga, na rufa masa yana turaren. Ana cikin haka, Kwatsam muka ga momi ta faɗo ɗakin ba ko sallama. Gabana ya mummunar faɗuwa. Yana kallanta ita ma ni take kallo. Sai kuma ta mai da dubanta ga Abdul da ke hayaƙi, wanda jin shigowar ta ya saka shi ya ɗago ya yaye rufin da na yi masa. Kallon kallo kawai muke a tsakaninmu, Dan na kasa ƙwaƙwaran motsi. Ban san ya momi za ta ɗauki lamarin ba, don jikina gaba ɗaya rawa yake saboda tashin hankali. ta shi.